masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya jari ce daga nan sashen hausa na radio france international shirin na yau zai dora ne kan na makon jiya inda muka tattauna game da maganin gargajiya da ke warkar da miyagun cututtuka kamar kanjamau da kansa har ma da taɓin hankali a yau za mu ji abin da likitocin zamani ke cewa game da tasirin maganin gargajiyar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To idan dai mai saurari na tare da mu a makon jiya Alhaji Abdullahi Idris Muhammad shugaban cibiyar dan fodo da ke nazari kan magungunan gargajiya a birnin Kano na Najeriya ya yi mana bayani game da tasirin itatuwa da abincin da muke ci wajen magance cututtuka da dama kamar su kanjamau da kansa To kafin mu koma ga Alhaji Abdullahi don jin wasu bayanai masu nasaba da taɓin hankali za mu fara sauraron Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita da ke kula da lafiyar ɗan adam asibitin Malam Aminu Kano. Duk wani magani da kake gani yau asalinsa ya faro ne gargajiya na mutanen da suke amfani da shi. To abin ake ingantawa har aka samu ci gaba ya faɗaɗa ya kawo irin magungunan da muke da su a yanzu zaka ga waɗansu daga ciki wato kimiyya da fasaha ce ta sa aka gano su amma waɗansu kuma irin wancan na da na gargajiyan su ne aka inganta su har suka zama abin da ake amfani da shi abin ya bambanta akwai waɗanda suka faɗo cikin wannan ɗin wanda bincike ya tabbatar da ingancinsu akwai kuma waɗansu dai da yawa waɗanda kuma ba a san kan ainihin abin da ya ke faruwa a ciki ba saboda su masu maganin gargajiya mafi akasari za ka ga cewa suna yin abin nasu ne a ɓoye saboda suna ce sirri ne za kowane gida yana kakkare ainihin sirrinsa shi yasa ba sa bayyana shi yadda mutane za su sani amma waɗansu kuma idan aka gayyace su aka ce ana son su kawo abin a yi bincike sukan kawo shi to kuma akan iya samu ƙwararru su gano wani abu da yake da amfani da shi. to profesa kenan ku a ɓangaren likita kun amince akwai cututtukan da ba su da magani a bangaren ku ne sai a gargajiyar koko. Ba wai za a ce cuta wannan ba ta da magani ga baki ɗaya ba. Kusan babu wacce ba ta da magani sai dai na farko ko a ce ci gaban da aka samu bai kai ga a ce wata cutar za a warkar da ita gaba ɗaya ba sai dai a riƙa dakile ta to amma akwai da yawa mafi akasari cututtuka waɗanda an yi amfani da magani suna warkewa gabaki ɗaya to a kimiyya akwai irin wannan to amma na gargajiya yadda suke yin abubuwan tsakani da allah ba mu sani ba waɗansu daga ciki to akwai waɗanda kuke kalla kenan kuke ɗan ganin cewar suna taɓuka wajen magance cutuka babu shakka a masu haɗa magunguna wato pharmacist akwai ɓangaren su da ake koyar da magungunan da ake samu daga abubuwanmu na gargajiya shine pharmacognosy ya danka ba shi yake so. A yayin da masu magungunan gargajiya ke cewa sun shawarkar da masu ɗauke da cututtukan da aka gaza magance su a asibiti kamar kanjamau. Amma a cewar Farfesa Abubakar ba a warkewa daga ire-iren waɗannan miyagun cututtuka. Akwai abin da ka amince da shi wato idan zuciyarka ta baka cewa fa ka warke ko da ruwa ne aka baka ka sha ruwa haka nan zalla yawancin lokaci zaka ga cewa ka ji cewa eh ka samu wannan warakar akwai kuma wani rashin sa'a da aka samu wanda waɗansu maganin gargajiyan suke amfani da shi misali akwai cutar da a zahiri ita ba a warkewa gaba ɗaya sai dai a yi ta kwantar da ita kaga kamar misali cutar da ta shafi sikila ko ciwon siga ko hawan jini da makamantansu duk wanda zai gaya maka gaskiya ko cutar kanjamau in za a gaya ma mutum gaskiya shine ba ce zuwa za a yi ana warkewa gaba ɗaya ba amma za a yi ta kwantar da cutar nan yadda ba za ta zama wa mutum matsala ba amma likita muna ji suna faɗin da dama su suna da wannan maganin kuma an gwada an gani shine nake gaya maka a likitance ba a warkewa daga waɗannan cututtuka ana kwantar da su mutum ya yi rayuwarsa daidai amma a nasu waɗansu zaka ga suna faɗin cewa ana warkewa tun da dai jama'a ne ke amfani da magungunan na asibiti da kuma na gargajiya za mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin su kan yadda suke kallon ɓangarorin biyu. In cuta ya kama ni zan je asibiti a duba ni. A ganin ka maganin gargajiyan baya aiki ne ga rashin lafiyar koko. Ni ba zan ce haka ba saboda wasu sun yarda da shi. Amma ni dai a ra'ayina in je asibiti a duba ni shi nake ganin ya fi dacewa. Asibiti dai shine komai. Tunda an auna ka za a gaya ma abin da yake damun ka. akwai ciwon da ake kira shawara ta kwantar da ni sosai Na yi ban samu warakar ba amma ina zuwa da na samu maganin gargajiya na fara amfani da shi cikin ikon Allah ban samu dogon lokaci ba ma Allah ya kama waraka aka yi ta fama neman neman maganin na zo asibitin nan kara zuwa an kano ma amma ban samu warakarsa ba aka ci a jaraba na gargajiya din cikin ikon Allah ina fara yi kwana biyu uku ma na fara samun sauki na ma samu sauki na ware wanda yake har yanzu kuma bata sake kwantar da ni ba don haka ni wannan magani na yarda da ɗari bisa ɗari yanzu kenan ba kai ba asibiti kake nufi a ba ni ba asibiti da ni da iyali na gaskiya dai kan likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta ni kana ga amfanin kowanne saboda akwai ƙanina wanda muke uwar mu ɗaya da shi uban mu ɗaya da shi ya gamu da taɓin hankali mun ɗauke himin kai hima gurin magani na gargajiya an yi masa magani a wannan lokacin ya warke sama da shekara biyu ma ba su ƙara tashi ba an samu bayan shekara biyu haka motaran sai abin ya sake dan motsa to a wannan lokacin sai muka yanke saboda can din da muka je gaskiya tsakani da Allah mun kashe kuɗi da yawa sosai sai muka ga to gwada na maganin asibiti mana sai muka tayi sai muka je mu asibitin sai muka je mu haka ba mu kwayoyi magunguna wanda zai ringa sha da shi na bature kenan sannan kuma akwai allurai da aka ringa aka yi masa a wannan lokacin sannan daga wannan lokacin da aka ba mu kwayoyin muka dawo muke bashi yake amfani da su shikenan ya samu ya samu lafiya ya ma warke zan dan tun daga wannan lokacin har kawa zuwa yanzu bai kara wannan ce ta nuna kai ka yadda da ko ina eh, shi yasa na ce na yadda da ko ina abokan turai a sosai To wani abu da akasarin al'ummar kasar Hausa suka yi amanna da shi shine matsalar taɓin hankali ta hanyar larurar iskokai. Kuma a game da wannan matsalar ce Alhaji Abdullahi ke cewa. Akwai ma itatuwan da kai malam wallahi tallahi idan suna cikin gidanka a shoke hmm. aljanin bai ya shiga cikin wannan gidan. Hmm. daga ciki akwai lemu wani lemu da masu tangerine hmm, tanjarin tangerine wannan lemu ne wanda lemun tanjarin yake ina eh. tabbatar maka cewa aljani bai zama gurin ko lemun tanjirin ka saya ka bare bawonsa ka shanye zakin wannan bawon idan ka jefar da shi a bola duk aljanin da ke wannan bola guduwa zai ba sa hada gurin zama da tanjirin da kuma shi dan aljani idan kuma a cikin gidanka yake sayowa ka yi ko kafin a sha yake cikin gidanka duk wani aljani ke gurin shi ma guduwa zai shi kansa aljanin idan muka kama shi a jikin wanda ya taba kenan shi kansa aljanin razana yake yi zaka yana ihu yana karaji yana ihu kafin shi aljani ga tsoro ga ban tsoro ne tsoron da kake ji nashi shi ya fi ka jin tsoron ka gani yake aljani ban tsoro ne idan muka cafke shi a jikin mallabi kaje da ke ihu ka yana karaji yana gunji na ihu ya gama da masifa aiki na likitoci kai ungozo mazan kirawa sosai to ko farfesa isa abubakar zai ce game da larurar iskokai a mahangarsu ta likitancin zamani to farfesa kan batun ciwon da ya shafi iskoki ko aljanu masu maganin gargajiya suna cewa duk abin da ake ciki ba ku da masaniya a wannan kwarai da gaske kaga shi kowane ɗan adam akwai iyaka iliminsa mu da muka shiga makarantar koyon aikin likita ba a taɓa koyar da mu abin da ya shafi cuta ta iskokai ko ta aljanu ba to amma mu iyakacin abin da muke gani a asibitoci wanda yawanci za a zo a ce wannan tabin aljani ne bincike mu da muke yi zaka ga waɗansu yaro ne ko wata budurwa suna son su ja hankalin iyaye bai samu ba to shine sai su ta eh, abubuwan da ba su dace ba ko su mamaki na karya ko su yi ta kirkirar cututtuka daban-daban don a ce ai aljanu ne suke sa su suke yin irin wannan abu. to na fahimce ka wani cutar aljanun kawai shiri ne? eh sosai kwarai da gaske ku haka yake nuna muku kwarai da gaske kamar kun sha gamuwa da haka kenan kwarai da gaske musamman yanzu idan ka je bangaren abin da ya shafi taɓin hankali din nan nan asibiti za ga akwai irin waɗannan na ƙaryar sosai masu saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.